babban mataki da ya kamata gwamnati da za ta zo da taimakon Allah ya kamata ta ɗauka shi ne su sayar mana da farashin dala saboda kashi 99 ba abubuwan da ake amfani da shi a Najeriya ana shigo da shi ne so tunda ko shigo da shi ake yi sai a yi kokari a ga an taimake mu mun samu isasshen wutan da za mu yi kokari ko ta wani hali kamfanonin mu su taso mu ma mu samu abun da za mu dinga fidda shi wanda zai taimaka wajen daidaita farashin dala so wannan in aka yi haka komi zai daidaita kuma farashin kaya talaka ma zai san ana yi da shi amma a yanzu a yadda aka ɗauko ɗin to muna ji muna gani abun da za mu riƙe kanmu da iyalinmu da yanayin rayuwa irin na abuja yana nema a fi karfin 'yan kasuwa da yanzu kullum ana rayuwa ne a cikin bashi